bayan jira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 11 ga watan Yuni na shekara ta da biyu kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jami'u babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kenan Kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma suna na Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo akramakallah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يقوى ما سوء كلمه لسورة لما أن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكما رأينا بك مكي بياني أو انشان ساتب دي قباتا وكما جاء هنكلي كما دا شقور sha'anin siyasa da shirye-shiryen zaɓe tsayawar 'yan takara da ja dagar da kowa yi wannan wani lokaci ne da da yawa daga cikin mutane irinsu yake rufewa suke mantawa da allah su manta da lahirarsu su manta da gamuwarsu da allah subhanahu wata'ala su manta da ranar hisabi allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa dukkan wani abin da za mu furta duk wata magana mai kyau ko mara kyau da za mu furta to tana nan a rubuce kuma ubangiji Wata Ala zai mana hisabi a ta ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah ce babu abinda mutum zai furta face tare da shi akwai mai sa ido wanda yake halarci koyaushe wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin Allah ce tare da ku akwai masu kula marubuta ne masu karamci waɗanda suke rubuta duk abin da suke rubuta duk abin da kuke aikatawa saboda haka a wannan lokaci mu sani cewa kalma ko lafazi ko furici wani abu ne wanda yake da hadarin gaske wani abu ne wanda yake tattare da responsibility ka sani cewa dukkan wani lafazi da za ka saki a rubuce ko da magana a kafar watsa labarai wacce ake karantawa ko ake gani ko ake sauraro ka sani cewa waɗannan kalmomi da za ka yi amfani da su a cikin irin wannan yanayi wani abu ne da ubangiji su ba wata wata'ala zai taskake su kuma zai maka hisabi a kansu a cikin hadisin abdullah al-muzani annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lalle bawa kan yi magana wacce ta shafi yardar Allah da ba zai zata cewa za ta kai inda ta kai ba amma ubangiji wata wata'ala ya rubuta masa yardarsa har zuwa lokacin da zai haɗu da shi annabi ce kuma bawa zai iya yin firici da wata kalma da take kunshe da fushin ubangiji bai zata cewa za ta kai inda za ta je ba ubangiji ya rubuta masa fushinsa har zuwa ranar da zai haɗu da shi sauraka kalmar da za ka furta mai kyau za ta iya zama sanadiyar samun yardar Allah subhanahu wata'ala hakanan kalmar da za ka furta mara kyau za ta iya zama sanadiyar halarkarka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa zai iya furta kalma wacce bai ɗauke ta a bakin komai ba amma ya gangara a dalilinta cikin wuta shekara saba'in kalma ce ya takallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannama na kharifan haka annabi yace ka iya furta kalmar da kai a gurinka kana gaba komai bace amma a dalilin ta ubangiji subhanahu wataala ya tura mutum cikin wutar jahannama ya gangara cikin ta tsawon shekara 70 bai kai karshen ta ba Allah subhanahu wataala yana magana akan munafikai da suke zama a wani lokaci suke sakin wasu kalmomi a tunaninsu su ba su ce ba su wani abin ba su yi laifi ba amma ubangiji su subhanahu wataala ya kira wannan magana da suke faɗa magana ce ta kafirci ya na billahi ma kalu wala laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru da islami har rantsuwa da Allah suke cewa su ba su faɗi wani abu ba Allah ya ce haƙiƙa kuma sun faɗi kalmar kafirci kuma sun kafirce bayan da suna musulmi saboda haka kada mutum siyasa ta rufe masa ido jam'iyya ta rufe masa ido ɗan takara ya rufe masa ido ko wani abu da za a ba shi na duniya ya rufe masa ido ya rika sakin maganganu yana suka ko yana yabo amma ba a mahallinsu ba wanda wannan zai iya zama masa bin dama ranar gobe kiyama in ka sa wani kana yabansa kana faɗar ƙarya da gaskiya don kawai ka ga cewa abin yabanka ko abin ƙaunarka ya samu ɗaukaka ko karbuwa, ko ka zo kana rubuta ƙarya a kan wani don ka ga ka dakushe shi ka hana shi cin nasara to ka sani cewa kanka kake yi wa kuma ƙarshe abin kai za ka zo kai nadama a kansa annabi ya sha jan hankalin mutane musulmi al'ummarsa cewa su kiyaye harshensu su kiyaye harshensu annabi sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi menene ya fi kai mutane wuta menene ya fi kai mutane aljanna annabi sallallahu alaihi wa sallam ce taqwallahi wa husnul khuluq kiyaye dokokin Allah da kyawawan ɗabi'u sai aka ce kuma menene ya fi kai mutane wuta annabi sallallahu alaihi wasallama ya baki da kuma farji wato abinda mutum zai biye wa zuciyarsa ya rika furtawa na ƙarya da gaskiya da kuma bin sha'awace-sha'awacensa ba tare da yi musu linzami ba nabi ce to waɗannan su suka fi kowa kai mutane cikin wutar jahannama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mu'adh bin jabal kuffa alayka hadha ka rike wannan annabi ya kama ya nuna masa harshen sa yace aw nahnu mu'akhadhuna bima natakallamu bihi ya rasulullah qala thaqilatka ummuk فهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار illa hasairu alsinatihim annabi ya ce ka rike wannan ka kame wannan annabi ya nuna masa harshen su yanzu za a kama mu da abin da muke furtawa annabi ya ce mahaifiyarka ta yi wabinka shin akwai abin da yake kifa mutane a cikin wuta akan karan hancin su ko akan fuskar su in ba abin da harasansu suka girba ba النبي صلى الله عليه وآله وسلم يناتي عقبة بن عامر جوا ككيا يا شك احفظ لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك ككيا يا شك جدا كي يلوشيك كي كوكا أكل لفكك to ka riƙe bakinka kada ka riƙa sakin baki kana faɗar abin da kake so yayin da wani abu ya taso na fitina rigingimu koma gidanka ka zauna ka arzinka a tsakiyar rigima kaci kaci sannan kada ka riƙa taka laifukanka kana hango na wasu kai ka duba naka laifukan ka yi zubar da hawaye kai kuka a kansu ka nemi gafarar sayyidina abubakar an shiga aka same shi yana jawo harshen harshensa yana matse shi ce abubakar ne ne wannan ya ce hazar lazi aure da nilmawarit wannan shi ne yake jefa ni cikin halaka to lokacin fadawa cikin halaka ya shigo ya yi mutane da yawa za su halaka a irin wannan lokaci saboda maganganu da za a rika saki babu linzami babu kai babu gindi babu wani uzurin da za ka gaya wa Allah idan ka saba wa dokarsa idan ka shiga haƙƙin bawansa idan ka ci mutuncin wani idan ka yi wa wani ƙarya ko ka yi wani ƙasafi babu maganar ka je ka ce wa Allah siyasa kuke yi ko a'a wane ma ya yi muku don haka rama ku kai Allah babu ruwan shi da wannan ko wane ne yi ubangiji subhanahu wataala ba kyale shi zai yi ba kuma duk abin da mutum yake yi ubangiji yana nan lissafi da shi ana na rubuce wa kullu shay'in wafi kita bi mubin lace komai ubangiji subhanahu wataala ya kididdige shi yana nan a rubuce a cikin lauhul mahfuz don haka ya kamata in uwa musulmi mutum ya ji da kansa kada ya zo ya yi bi babu ita duniyar da zai zo yana yi don ita ko don ya samu wani abin duniya ko a bashi wani mukami ko a jawo shi jiki ko a so shi zai iya zuwa wannan abin da yake nema duk ya rasa babu duniyar sannan kuma ya riga ya yi barin lahirarsa barin da ba zai kwasu ba sauraka sai mai kokari mu kiyaye harshen mu san me za mu faɗa za ka faɗi faɗi gaskiya annabi cewa yi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul Aure ya liyasmut wanda da ya imani da Allah da ranar lahira to ya faɗa alkhairi ko ya ja bakin ya shiru ka san abin da za ka faɗa ba alkhairi ba ne to ka ja bakin ka kai shiru ka ja bakin ka kai shiru wannan shi ne kubutarka shi ne salamarka shi ne samun nasararka ba duk wata nasara da kake zaton za ka samu ta hanyar amfani da kalmomi da lafizza wanda ba su dace ba to ka sani cewa kanka kake yi wa barna kanka kake ƙonawa kake daɓa wuƙa abin ta kai ci mutum da hankalinsa da tunaninsa da iliminsa ya zo ya yin wasu abubuwan da zai cutar da rayuwarsa wai don ya gyara rayuwar wani ko don wani ya samu abin duniya mutum ya zo ya rasa duniyar ya rasa lahirar Sa'ura ka sai mai hattara mai a hankali mai aiki da tunaninmu mai aiki da iliminmu addininmu na musulunci mana linzami duk abin da kake yi ka tuna kai musulmi ne akwai koyarwa mai kyau mai daraja mai kima da annabi ya bar maka ki kokari ko menene ko ina ka tsinci kanka ka rike wannan koyarwar ka lazimci wannan ka tsare bakinka ba wai an hana ka magana akan siyasa ba ne ka yi magana akan siyasa ba hana ka faɗa albarkacin bakinka ba ne akan abin da yake kaiwa ya komo na yau da kullum ka faɗa amma ka lazimci gaskiya abin da yake gaskiya ne ka faɗa abin da baka sani baka ce ban sani ba abin da kake ta ba ba a kansa ne tabbaci a kansa kafin ka furta amma ba mutum ya rika shirya maganganu ba waɗanda shi a karan kansa ya san ƙarya yake yi kafin ma wani ya ci ƙarya yake shi karan kansa yana ƙaryata kansa kuma ya ce da wannan ne zai samu ciki gaba a rayuwarsa wani ya ɗaya daga cikin abin da ya rusa mu ya rusa rayuwar tamu ta duniya kuma ya rusa yadda muke a gurin Allah subhanahu wata'ala sai mun gyara mun yi abu cikin tsafta mun yi abu cikin tunani sannan za mu ga alfanan abin da muke yi Allah sa mu dace to a misu mamin malalla saka da alkhairi to tambayar mace barko ta zo daga wanda yake cewa yana son karin bayani kan mace ta yi mulki kamar ta zama gwamna ko shugaban karamar hukuma ko shugaban kasa yake cewa saboda maganganu daban-daban suna zuwa a kai wasu na cewa bai halatta ba tare da kafa hujja da hadisin da ke cewa al'umma ba za su rabauta ba idan suka shugabantar da mace wasu kuma suna cewa ya latta tare da kafa hujja da ayyana take cewa ni wajen tumuratan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wala arshun azim na kissar annabi suleiman shine ke so malai ya karin bayani kan wannan abuwa guda biyu na farko idan muna magana kan hukunci a bisa tsarin musulunci yadda musulunci ya shirya shugabanci muna da alwilayar amma shugabanci na al'umma na jama'a za ka shugabanci ƙasa tun ko ya shugabanci jiha ko ya shugabanci lokal government wani da ana kiranta alwilaya al'amma to wannan bil ijma ijma'in malamai duka kan cewa namiji wato shugaba a irin wannan shugabanci ya zama namiji sharaɗi ne a zakuriya sharaɗi ne wannan ijma'i ne yawa daga cikin malamai sun kai toshi kamar ah, ne a cikin littafinsa al-irshad ibn al-arabi cikin littafinsa al qur'an ibn taymiya ibn hazm cikin maratibul ijma da yawa daga cikin malamai sun hikaito wannan ijma'i cewa in dai wilaya amma ce wilaya amma in aka ce wilaya amma kamar shugaban kasa kamar gwamnan jiha kamar gwamnan abinan abinan na local government chairman na local government wanda ce kira wilaya amma ba wai shugaban wata ma'aikata ba ko wata makaranta wannan wilaya ce khassa dai wilaya ce amma suna cewa sharadi az-zukuriyya zamana namiji ne Wani hadisi na abubakra hadisi ne sahihi babu wani malamin hadisi da aka sani a tsawon tarihin musulunci da ya soki hadisin yana cikin sayar bukhari da muslim nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lan yufliha qaumun wallaw amrahum imra'a babu wasu mutane da za su rabauta idan har suka shugabantar da mace akan al'amuransu, wannan kuma ya faru lokacin da mutanen kisra suka shugabantar da yar shi mamacin wato shi kisra sarkin farisawa da ya rasu suka shugabantar da yarsa wata ana cire ta buran to da labari ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wannan magana ce inda mutane za su shugabantar da mace akan al'amarinsu kaga al'amarinsu anan yana nufin shugabanci na gaba daya ba wai shugabanci dan takaitacce ba shugabanci wanda ya kunshi karkashinta akwai al'umma da yawa shi na annabi ya faɗi wannan to wannan siyakinsa wannan hadisin a yadda ya zo babu wani malami da ya taɓa takaita shi cewa ko ya ce baya shiga cikin harkar shugabanci ko kuma a'a ya shafi wannan mutanen su kaɗai kamar yadda yanzu ake samun malamai wasu suna faɗin haka wannan sabuwar magana ce a tarihin fiƙihun musulunci a fiƙihun musulunci duka ba wanda yake takaita abin kan cewa ta matar ake nufi kaɗai ko wasu al'ummar farisa ake nufi kaɗai don annabi ya yi amfani da uslubin larabci lan yufliha qaumun wannan qaumun na kira ce fi siyaqin nafi tufidul umum saboda haka takaita abin akan wata kissa ce ita waƙe a ce guda ɗaya ya saba wa usulubin larabci da annabi yana nufin su sai ce waɗannan mutane ba za su rabauta ba ba za su rabauta ba ya kawo wata magana da take nuna su iya waɗannan mutane yake nufi ba duka al'umma yake nufi ba sannan idan muka dubi wato ɗabi'ar shugabanci irin wannan ita wilaya amma ɗabi'ar ta tana buƙatar ya zanto namiji yana buƙatar ya zama namiji ne ba mace ba saboda ɗabi'ar halitta da Allah yi wa namiji ba irin ta yi wa mace ba namiji yana da jajircewa yana da tsayawa yana da ƙarfi da Allah subhanahu wata'ala ya bari masa yana da juriya yana da rashin tsoro fiye da mace mace ko da zaka ce ai ana samun wata mace jaruma da wannan wani abu ne da yake fita daga ka'ida amma dai mafi rinjaye shine maza ke samun wannan sifa ba mata ba saboda sifar juriya da jajircewa da jarumta da rashin tsoro da kushuba kujuba wannan namiji aka sani da wannan mace abinda aka santa da shi shine allin tausasawa aiki da atifa zuciya haka za ka ganin tana da saurin kuka dandanan abu zai ba ta tausayi saɓanin namiji saboda ka ɗabi'ar shugabanci irin wannan yana buƙatar ɗabi'a irin ta da namiji ba irin ta ya mace ba wannan na farko ke na biyu aikin da Allah subhanahu wataala ya dora wa ya mace a matsayinta na mace za ta zama uwa za ta zama matar wani wanda take karkashin mijinta za ta zama wacce za ta yi ciki ta haihu ta yi reno to ɗabi'ar aikin ta shine ɗabi'ar aikin zama huri guda ba ɗabi'ar kai kawo ba wanda shi kuma shugabanci ba yana buƙatar ya zanto mutum kullum yana cikin kujuba kujuba da faɗi tashi mace ɗabi'ar aikinta kuma ɗabi'a ce ta wacce za ta zauna guri ɗaya kamar da Allah cewa karna fi biyuti kunna saboda haka in aka ɗauke mace daga wannan position din aka kai ta position ɗin da namiji ne ya kamata ya kasance to za a canza wani abin da ba shi ne tsari ba sannan kuma wancan aikin nata ita kuma zai tsaya domin namiji ba zai iya yin aikin da ta bari ba aikin da mace za ta bari ta je ta yi nashi shi ba zai iya yin nata ba namiji ba zai iya ciki ya haihu ba namiji ba zai iya ciyarwa ba namiji ba zai yi reno ba doka wani aiki ne da ɗabi'a ta mace ita ce take yin sa kan aka yi canzin rol ta karɓi nashi shi ba zai iya karɓi nata ba to natan kuma zai zama bekan ba kowa to nan kuma ɗabi'a ta gina al'umma kuma sai ta samu matsala dukkan wani tubali na al'umma aka zare wannan tubalin daga mahallinsa to zai zama rami ne kuma zai iya shigo ta wannan wuri to sannan har ila in muka dubi <clears throat> a maganar da wasu ke cewa muka dubi tarihin tarihin shari'ar kafuwar musulunci tun daga wancan lokacin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa khalifofi har zuwa waɗanda suka ba za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura wata mace ya ba ta wilaya amma ba inda zaka samu wata kissa ko an ci wani gari da yaki ko wasu gari sun musulunta sun zo annabi ya ce to wance ke ce shugaban su ba a taba samun wannan har annabi ya bar duniya ba wai ran ba mata ba suna nan a taɓa ga za a fita yaki ba annabi ya ce wance ke ce komanda ba taba samun wannan ba haka nan a lokacin khilafar abubakar haka nan a lokacin khilafar umar haka nan a lokacin khilafar usman ali haka nan khulafa na banu umayya da suka zo haka nan abbas taɓa samu a cikin tarihin musulunci tsawon tafiya ba a waɗannan alkoronul mufaddala ƙarnin sahabbai tabi'ai atba'u a samu wani ya tura wata mace don turki wani wata gunduma wanda yake nuna maka cewa duka fahimtar malamai a lokacin bata saba ba game da cewa shugabanci irin wannan alwilayar amma mace ce su ba ba namiji ba don da a ce akwai wannan fahimtar to da kaji cewa an dauki wani wata gunduma ko wani abu ko lokacin da shugabannin wani abu na san zuciya ya rika shiga tare su da sai wani ba yarsa wani ba matarsa ba duk ba ji wannan ba wanda yake nuna cewa a lokacin fahimtar malamai da shugabanni na musulunci da ya cewa wannan aiki aiki ne na ɗaya namiji ba aiki ne na ɗaya mace ba waɗanda suke suka zo da saboda guguwar ah, rayuwar zamani da ta zo na cewa a samu gender equality ya kamata da abin da ɗa namiji ke mace ma a ba ta dama ta a zo a dama da ita wanda mutanen turawan yamma su suka kama na wannan kuma har ake kokarin a karkatar da fikihun shari'a musulunci shi ma a dora shi akan wannan wannan faifai wanda kuma ba za su tafi tare ba waɗancan wasu mutane ne suna da addininsu daban suna da al'adarsu daban suna da su daban ba irin tamu ba mu addinin mu musulunci ne eh, abinda muke hukunci da shi alkur'ani ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam al'adunmu yana tafi suna tafiya ne tare da addinin da sauransu to kaga da waɗannan suka zo da nasu sai ake kokarin kuma a ce to shi ma musulunci a samu a hada abin yadda za su zama su zama abu daya to sai suka rika cewa to ai mace ya kamata ita ma a zo a dama da ita a bata mukami irin na shugabanci irin wannan shugura ya la'amma da zan zanto ta yi shugaban kasa ko ta yi kaza ko ta yi kaza suke sukan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai hadisin ai da yace lan yufliha amrun qaumun wallau imra imra'a ai akwai a tarihi da yawa wanda mata suka yi mulki kuma suka yi nasara in Gandhi a India ta yi mulki kuma ta yi nasara margaret thatcher a birtaniya ta yi mulki ta yi nasara wacce ce suke kawo mata a matsayin cewa ai sun yi mulki kuma sun yi nasara in aka yarda cewa hadisin haka annabi ya faɗa to kamar ya zanto annabi ya yi maganar da bata ta zama ba gaskiya ba to kaga wannan su suna ɗaukan falah da fahimta ta ɗan duniya in an ce nasara ce ta yi nasara shi mai ake nufi da ta yi nasara tana an samu kyakkyawan tattalin arziki an samu zaman lafiya ko ku a'a ana nufin dukkan wani janibi na rayuwar dan adam da ake buƙatar kamala a cikinsa ya samu babu shakka mu a gurin babu wata ƙasa da ta kauce wa shari'ar musulunci ta kauce wa dokar musulunci da kuma ake samun wannan nasara a cikin dukkan sha'anin rayuwa ta yiwu a samu abin da ya shafi harkar duniya abinci Eh, lafiya sutura duk wani tayo su samu amma kuma akwai wani abu da dan adam yake bukata na nutsuwar ruhinsa akwai wani abu da dan adam yake bukata na kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye da samun yarda Allah wanda duk wannan ba za su samu ba a ƙarƙashin dukkan wani tsari da aka gina shi ba akan na musulunci ba wannan mu musulmi a gurin mu wannan falah aka ce falah ana nufin alfalahu duniyawi wal ukhrawi duka don ka samu nasara ta duniya baka samu ta lahira ba ko a baka samu nasara ba saboda ka shi kansa fassara nasara din da cewa kawai yana nufin a samu kasa ta zauna lafiya ko a samu yalwa ta arziki shine nasara wannan shi kansa wato fassara ce take gurguwa ga cikakkiya ba sannan kuma in ka koma su kansu tarihin waɗannan mutane da ake misali da su eh, ba zai yi ba a ce a cikin mulkin su ba a samu matsala ba dole ne a ce an same su sun yi mulki lafiya lafiya ba a samu matsaloli ba dole ne da abin nan sannan kuma abu na uku da ba su lura da shi ba shi ne a waɗannan mata da ake cewa an ba su ragamin shugabanci a ƙasashen su ƙasashen su suna yin abin da ake cewa demokuraɗiyya demokuraɗiyya tana da abin nan jigajigai akwai ɓangaren eh, dokoki akwai ɓangaren shari'a sannan akwai ɓangaren zartarwa wanda waɗannan su uku kowane yana cin gashin kansa a ka'idar demokuraɗiyya ɓangaren dokoki yana cin gashin kansa shine parliament sannan ɓangaren shari'a abin nan kai ɓangaren a shari'a shine ɓangaren alƙalai yana cin gashin kansa sannan ɓangaren zartarwa su shugabanni masu zartar da abubuwan da duk aka tsara shi ma yana cin gashin kansa a ƙasashe na waɗanda ke maga kamar birtaniya za ka samu cewa waɗannan abubuwan duk suna tsaye da tilakansu amma sauran kasashe da suke tukiyar demokuraɗiyya duk ba haka ba ne kusan ɓangaren milki ko ɓangaren zartarwa kusan duk yana tasiri akan sauran ɓangarorin sauran ɓangarorin kawai ke kana yi ka ne majalisa ba za ta iya yin wani abu wanda ya saba wa abin da shugabanni suke so ba a wancan za su iya kiran ita wannan su tsawatar da ita ɗan majalisa ɗaya zai iya sa a kira wata majalisa a yi mata faɗa amma ta kama a cire ta za ta iya kawo abubuwa a falcakalar da su ba za a yi ba haka hukuncin da ake cewa an ta shi ma ba bata ba sabanin mu a musulunci in aka ce wani shugaba ne to yana da cikakken iko yana iya sawa yana iya hanawa waɗansu ba za su iya wa su kawo masa tarnaki ba saboda abin ya saba ta wannan nahiyar maganganu akan wannan suna da tsawo ah, malamai sun tattauna a kai ana shingina wa imamu tsabari ibn jarir cewa mace za ta iya da amma amma wannan bai inganta da gare shi ba kamar da ibn arabi a cikin ahkamar qur'an ke faɗar cewa wannan magana ba bata inganta da daga al-imam tabari cewa ya faɗa haka ba al-ahnaf sun yi magana akan cewa tana iya yin abin da ya shafi ta yi jagoranci akan abin da take iya ba da shaida a kansa wato akwai wani abin da mace an yadda ta ba da shaida a kansa kamar harkar aure mace za ta iya bada shaida a kansa kamar haka dukiya mace za ta iya bada shaida a kansa wani abu in ya taso yana buƙatar a samu shugaba aka same ta kuma tana da ƙwarewa akan wannan ana iya sata ana su ma abinda abu hanifa ke faɗa shine wannan ba wai yana nufin alwilayar amma ba cewa za ta zama abinda da sauran sai dai abin da ya kamata mu yi la'akari da shi a wannan gaba shi ne a yanzu da muke magana akan shugabancin mace ta zama gwamna ko ta zama a shari'ar musulunci in ka ɗauko ta shari'a ce wacce take hukunci ne wanda yake shari'ar musulunci ne take ta gina shi tun daga farko har su. saboda ka ta sanya dokoki duk ga yadda za a yi hatta wajen naɗa shugaban ba kawai zuwa za a ce a yi ƙura'a ba kowa da kowa ya kawo ƙura'arsa wanda suka fi yawa kawai su ciki nan to suka cinye yadda mu muke yi a tsarinmu na dimokuraɗiyya za a ce a zo a yi zaɓe da ƙura'ar musulmi da wanda ba musulmi ba da ta mutumin kirki da wanda ba na kirki ba da ƙura'ar mai hankali da wani wanda yake mara hankali duk ƙura'ar su ƙura'a ce duk daidai wa daida suke saboda haka inda za a ce a ta daga wasu masu hankali su su biyar su zaɓi wani a samu wasu mahaukata su goma su zaɓi wannan ko su shida ma to wannan mai rinjayen shi kawai shi ya ce ba a duba cewa waɗancan mutum ɗaya a nan ya fi duk wannan tarkacin a tsarin demokuraɗiyya kawai ƙirar ake kirga ƙura'an nan kuma ta kowa da ta kowa ɗaya ce ba ta wanda ta fi wani to kaga tun daga nan shi ginin da musulunci ya yi na samar da ahlul hilli wal akt wanda kwamiti ne za a yi wanda su kuma su za su duba wanda ya kamata ya shugabanci al'umma sannan sai a jira yan al'umma kamar da aka lokacin shugabantar da usman eh, kaga sai na umar ya kafa kwamiti na mutum shida a cikinsu ya ce a zaɓi shugaba amma da aka tashi abdurrahman ibn auf da ra'ayin bayan an tsaya takarar ta dawo tsakanin sayyidina ali da sayyidina usman sai da ya bi mutanen madina hatta mace da take cikin gida hatta budurwa sai da ya ji su kan tsakanin usman da ali wanne kuke ganin ya kamata shugabance to kaga wannan an riga an fitar da yan takara wanda kowanne a lokacin ya yi rinjaye babu matsala saboda kowanne ya cancanta shugabanci al'umma kawai dai ana so a ji ra'ayin mutane ta yadda za a samu gamsuwa da yarda saboda a samu haɗin kai wajen tafiyar da al'amura to amma yanzu ba haka ba in yanzu aka zo aka yi zaɓen fidda gwani duk wanda ya fito shi shi ne gwanin ko ya yi ko bai yi ba haka dai za a tafi a hakan saboda haka kaga tun daga nan tushen abin ya karye, saboda haka aka zo aka tafi da abin da shari'a yadda ta ɗauko nata da kuma yadda tsarin demokuraɗiyya suka ɗauna su sai suka yi hannun riga abubuwa da yawa ko da ana tarayya a suna wani lokaci kamar a ce shawara shura ce demokuraɗiyya akwai shura shura wadda take a cikin musulunci ba ita ce shura wadda take a cikin demokuraɗiyya ba to za ga cewa suna ta tafiya daban-daban to shi wannan tsarin da shi tun farko ba a gina shi a akan wani doka ta musulunci ba kawai an gina shi akan yadda su mutane suka haɗu suka tsara kayansu to kaga zai zo da wahala kuma ka zo a zo wata nukta kuma ka zo kana magana wannan mace ce wannan namiji ne za a iya tsaye da wannan ba musulmi ba ma baka isa ka hana shi tsayawa ba saboda tsarin ya ba shi damar tsayawa a a tsarin ta shari'a musulunci a shugabanci ne na musulmi to dole ya zama musulmi ne ba zai yi wanda ba musulmi shugabanci ka amma tsarin demokuraɗiyya in kana ƙasa da ta kunshi musulmi wanda ba musulmi to za a yi tsayar da wanda yake ma ba musulmi ba ne kuma ba ka da yadda ka iya a hakan zai zama shugabanka kuma a hakan dole ka yi shugabanka ne to in aka taho irin wannan to wannan nukta ta wannan mace ce wannan namiji ne duk ba ita ke ba tsarin gaba ɗaya bai taho da har zai tsaya ya kalli wannan ba yanzu don kayi cari ni zan faɗi shu abin nan fatawa yadda musulunci ya tsara abin da yadda malamai suka faɗa zan kawo dalilai Eh, shimfiɗa amma wannan tsarin shi ba wannan da yake kallo ba ba ruwan shi da wannan tsarin nawa ba ruwan shi da wannan fatawata ba ruwan shi da abin nan mutum a karan kansa shi zai iya kansa hukunci idan ke mace ce kika ga eh, ana so a sa kiki ce a ni a musulunci ba wannan ne mahalli na ba ki janye wannan kaga wani abu ne da yake komawa zuwa ga gamsuwa na mutum shi kadai amma ba shi tsarin ba tsarin ba zai gamsu da dukkan wata fitowa da zaka bayar ba don akan abin da aka gina shi ba akan kan shi fatawar ka take tafiya ba to kaga nan akwai abin dubawa malamai na baya-baya suna magana misali a irin wannan tsarin da shi ba ruwansa da bambance wannan mace ce wannan namiji ne wannan musulmi ne wannan mutumin kirki ne na kwarai ne an san shi an yadda na kwarai ne wannan kuma wani tantiri ne amma kuma gashi yana da karfi a siyasance ba ruwansa da bambancewa tsakanin waɗannan to da za a zo a tsayar da wanda ba musulmi ba a yanki na musulmi a tsayar musu wani ba musulmi ba a tsayar da mace musulma kaga a nan babu ta yadda za a yi tunani ya baka cewa ai namiji tun da shi namiji ne amma kuma ba musulmi ba ne ya fi wannan macen ba ta yadda tunani zai baka wannan garin jayar da janibin mazakutarsa zamanta namiji akan janibin matikunta ka ce ita mace ce ka wancan ka manta da musulunci ta kuma da kafircinsa a nan kaga fikirin dole ya canza duk da cewa a musulunci babu wannan in a musulunci ne duka ta za ku koma gefe a ɗauko wani amma tun da ba musulunci ne yake fito da su ba kaga ba ka da iko ka iya ture mace ka ce a zaɓi wanda ba musulmi saboda wannan mace ce sai ka ce a wannan ta mace in ta yi wani abu za mu iya kira ta mai mata faɗa ta zai iya sa mata linzami za iya kawo mata aya za iya kawo mata hadisi a to mu dauki wannan duk da mace ce haka nan dole fiqhun kai canza na shugabancin mace saboda wani abu da ya taso wanda da shi da can ba za a iya samun shi ba ta tafiyar musulunci saboda haka lokacin da muke tattaunawa a kan tsarin musulunci to dole mu yadda abu ka bisa tsari da shine tarihin musulunci ya nuna haka yake yanzu hatta waɗanda suke cewa mace za ta iya zama alƙaliya in ka ɗauko tarihin musulunci muna da littattafai da aka rubuta akan labaran alkalai akhbarul kuzat na wake duka littafin gaba ɗaya labaran alkalai ne ka ɗauke shi daga farko har ƙarshe ba gama cin kuɗa duk da cewa a fiƙihun akwai waɗanda suka ce za ta iya alƙalanci akan abin da ya shafi mata ko abin da ya shafi yara ko wani abu da aka yi ta amma sai ka ga a aikace in maza ne suke za ka gama can ba a fiƙihun gashi wani ya faɗa amma kuma aikace ba ku wanda yake nuna cewa ita mace ta hanyar da ta aka dora ta hanyar ta ce wannan shi kuma namiji shi ne wanda aka dora masa alhakin kula da gidansa kula da iyalansa alhakin kula da al'umma yayin da yanzu shi ne shugaba ta sai tambayar da take ce malam wakil da haƙin sanyawa a yi roƙon ruwa idan aka fuskanci ƙarancin ruwan sama shugaba al'umma ce ta musulmi da shugaba shi ke ba da umarni a fita roƙon ruwa ba wai kawai mutanen gari ba ne kawai za su ke a fita roƙon ruwa shugabanni su ke da wannan haƙƙi na su sanar da mutane cewa a yi roƙon ruwa akwai addu'a wacce ita addu'a ce ta kowane lokaci mutum ya yi sallah ne ya yi azumi ne ya yi wani aikin alkhairi ne na iya roƙon allah allah ka ba mu ruwa ka ba mu damana mai amfani amma abin da ake kira salatul istisqa sallah shayar da fari wacce ake yin ta da da hai'ar da ake yinta da sigar da ake yinta da rakawoyin da ake yinta da hudubar da ake a gurin wannan shugabanni suke ba da dama a yi wannan sai shi kuma ne yake ce malam ne ne hukuncin mai jinin haila a lokacin aikin hajji ko kuma umra eh abinda za ta yi za ta iya shiga ihrami za ta shiga ihrami kamar yadda kowane mutum yake shiga zai dau ihrami sai dai kamar yadda annabi yake cewa lokacin da na aisha ta jini ya ce if'ali ma yaf'alu alhajj ghayra an la tatufi bil ki duk abinda alhazai za yi da aikin da alhazai za su yi ki amma kakki dawafi saraka dawafi aka dakatar da ita amma za ta fita mina za ta fi da ita arfa za ta dawo da ita muzdalifa za ta dawo mina za ta yi jifa za ta yi yanka duk ayyukan da ake yi za ta yi amma ba za ta yi dawafi ba saboda za ta yi dawafi sai ta shiga harami sannan ta yi dawafi sau aka aka ce kar ta yi wannan to sai wani yake ce malam shin ya halatta mutum ya tura kuɗi a yi masa layya a wani gari kuma a turo masa da naman bayan an yi sadaka da sauran domin tsadar dabbobi alhalin kuma yana da halin da zai iya siyan dabba komai tsadar ta inda yake kuma ita layya ba ta da wani guri na ta na musamman a ce layya sai a nan za ka yi ta inda ka tura kuɗi akwai wanda suke kasashe masu wadata ba su da bukatar nama amma sun yi layyar ba su da bukatar nama sukan ba da kuɗin a zo kasashe na mabukata a yayyanka a tarabawa to kaga ai ba za a ce layyar su ba ta yi ba saboda su yanka a ƙasar ba ka kai wata kasar aka yanka yana daga cikin dai ihsani waɗanda suka san abin kaɗan sassan musu na so sauran a kawo maka cikai da iyalanka wannan duk babu laifi shi kuma na yake malam yana da ragoni irin wanda ba su da kawo din nan amma kuma nasa ya fito dan karami sai ɗaya balle yanzu kusan wata da yake nan zuwa sallah yake cewa yana son karin bayani akan ko zai iya hana shi laye da wannan sakamakon in dai ba jini yake ba ma'ana ba ya zama ciwo ba inda ya kame ya ya abinda zai iya laye da shi samun sa da kaho cikakke wannan kamala ce in an samu wannan yafi in ba a samu ba zai hana da shi ba matukar dai ba yana jini ba to shi ne ke ya kasance suna da wata kungiya da suke taimaka marayu da gajiyayyu to duk lokacin da za su kai irin wannan taimakon sukan ɗauki hotuna su sanya a social media yake cewa shin ya wannan yake wajen samun ladan su eh, ya danganta da buƙatar da ta sa ake yin haka yawanci akan yi haka musamman idan ya zanto a ƙungiyar tana karɓar taimako daga mutane daban-daban suna taimaka mata fito da ayyukan saboda masu taimakawa su gani su samu nutsuwa cewa abin da suke bayarwa na duke su ana yin abin da ya dace da shi sannan wasu su gani su ma su kawo taimakon su wannan babu laifi wannan yana karkashin intubu sadaqati fa in mahiya game da muka taba faɗa ko a ne ko a wajen karatu mu ne cewa dukkan sadakar da take ta jama'a ce ba wai ta mutum ɗaya kake ba wani mutum ne guda ɗaya kake wata jama'a kake yi kowa da kowa zai dan an bayyana ta wannan babu wani abu a ciki abin da ba a so shine ka rika ɗaukan mutum da hotonsa shi kana ba shi sadaka za su iya karya masa abin nan amma wani abin ne da yake an yi gina masallaci ko an gina asibiti ko an gina makaranta ko rijiya a zuwa ɗau hoton duk wuraren da aka yi ayyukan irin wannan a saki wannan babu laifi wanda yake cewa mallam yana son karin bayani da ma'anar wannan ayar take cewa kun ka fi nafsika ruwan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil qudu wal asali wa la takun min al-ghafilin eh ubangiji wata ala ana yana umartar a duk wani mumini cewa kun ka fi nafsika ruwan wa khifatan ka ka ambaci a ubangijinka a cikin ranka tadarruan kana mai kaskantar da kai wa kana mai tsoron ubangiji tsoronsa wa dunar jihar min alkauli ba tare da kana ɗaga ka ba bil wal asal da safe da yamma wala ta kuma da gafilin kakka zama cikin gafalallo wato anan ubangiji subhanahu wataala yana kwadaitarwa ne a kan ambatansa kuma yana faɗar yadda ya kamata mutum ya ambace shi cikin nutsuwa ba cikin yanayi na kwakwazo ba ko na hayaniya ko na ihu tazarru'an da kaskantar da kai gaban ubangiji subhanahu wata'ala sannan wa da jin tsoron abin da kake ambato sannan kuma ba tare da kana daga miliyarka ba da yadda za ka cika kunnen mutane da ambatan Allah ambatan Allah wani abu ne tsakaninka da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya da sabon sukamin da ke cikin sahihaini bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama zanto an hau ko an zo gangara sabai suna kabbara suna tasbihi to suna ɗaga muryarsu sai annabi yake cewa da su wa ala anfusikum fa innakum la tad'una al-asamma wala wala gha'iban inma tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum suna daga muryarsu annabi ya ce kad ku sassautawa kanku wanda kuke kira ba kurma bane ba wanda baya tare da ku bane kuna kiran wanda yake mai ji mai gani ko ya tare da ku sauraka annabi ya hana su daga miliya suna kwakwazo suna ihu yayin ambatan Allah sauraka ana son ka ambaci Allah kana mai kaskantar da kanka kana mai sassauta miliyarka ka samu nutsuwa a cikin ambatan Allah ambatan Allah nutsuwa yake kara maka inda Allah ya ce الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب wanda suka yi imani zukata suna nutsuwa da ambatan Allah kuma da ambatan Allah ne zukata suke to sai shi kuma ne yake cewa malam ne hukuncin mahaifin da yake wa yayansa gori idan sun yi masa laifi ya ce gori akan ci da sha da kuma wajen zama idan an ce masa hakan babu kyau yana cewa ai yayansa ne yake yi wa gori ba wani abu gori dan uba ya gaya wa ɗansa cewa na ci da kai na sha da kai ina wahala da kai wannan ba gori ba ne hakan ne yana tuna masa ni'imominsa a sa yana tuna masa matsayinsa a gurinsa haka bai kamata ɗaya rika jin cewa an masa buri ba ba wani ne yana tafiyarsa ba aka kira shi aka yi masa sadaka ko kyauta a'a wannan shine sanadiyarka annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma alwaladu min kasbi abi da aikin babansa ne wato wani bangare ne na aikinsa wani bangare ne na job dinsa a gaba magana cewa ka yi wa aikinka gori ba ba gori kai masa ba ba gori ya yi maka ba saboda kai ɗansa ne kuma duk sanda ya ga wani abu na gazawa wajen yi masa biyayyar da Allah ya ɗora maka ka yi masa to zai iya tuna maka ni'imarsa da yake yana abin nan mindar da yake da ita a kanka ce ni na yi maka kaza kana karami ni nake yi maka kaza uwa tana da iko ta gaya waɗanta haka ba ba maganar godiya na to sai wani ke ne ne ne halaccin bayar da gida na haya a matsayin jingina sannan wanda ya karba ya ba da kudinsa yana iya karbar kuɗin hayar gidan? ba haka ba da jingira sai abin da ke haka ne mallakin ka gidan haya ba mallakin ka ba ka mallaki amfaninsa amma baka mallake shi ba ita jingina daga cikin sharaɗin jingina cikin sharaɗin abin da ake da jingina ya zama mallakar shi wanda ya ci bashi kayan ka ne amma kayan da ka karɓa haya ka hayar amfaninsa ne amma ba kayan ba ba ainihin abin saboda ita amfanin malla jingina shine idan kuɗi suka ƙi fitowa a sayar da wannan abin a fitar da mai kuɗi kuɗinsa sannan a bawa mai abin nan canjinsa shi shine amfanin jingina amma ba to kaga anan ba za ka dauki ɗauki kayan wani ba wanda ba na ba don kawai ka ɗau haya shikenan ka ɗau baka a daidai sahu kana kana kawo return shikenan sai ka ci bashi ka kai musu jingina ba a ba da jinginar da ba ba ka mallaki abin ba sai shi kuma ne yake cewa yana neman karin bayani game da faɗin Allah wa ina kaftin fa aqibu dubi mithli ma ukiftum bihi zuwa ƙarshe da kuma ma'anar hadisin manzo sallallahu da yake cewa idan za ku yi duka ku guji fuska yake cewa wani ne mari zai yi rama sai ya kama su waccan aya sai ya kama ta wannan nasin sai yake cewa alqur'ani ya shafi wannan hadisi duka su biyun duka ba wanda ya fahimci ayar ba wanda ya fahimci hadisi shi ayar yana maganar kisasi ne ko ramuwa ta wanda ya yi abu ba daidai ba a rama daidai yadda ya yi ayar ba ita kaɗai ba ce a yi wa ina kaftun fa'aƙi bai bai musulma ko kaftun bihi in an muku wani uba ku kwatankwacin yadda aka yi muku A mani a tada fa a tado alaihi bi misli ma a tada alaikun wanda ya muku ta'addanci ku rama daidai yadda ya muku Waje wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha sakamakon mummunan abu mummuna irinsa ka ayoyi ne da yawa ba ɗaya bace nan ana maganar wani ne ya yi ba daidai ba ayi daidai da aluna wa katabna alayhi fiha anna nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas saboda haka wannan sunan shi ramuwa sunan shi qisas idan kamari mutum ya ci bai yadda ba aka ji gaba alkali shi ma ya baka da a baka ya maka ya rama amma ya yi maka daidai yadda yadda ka yi masa ba za ka mare shi da hannu ba shi ya ce zai ɗauko wani itace da shi zai mare ka da mare ka shi ba da hannu da Allah ya bashi so wannan shi ne wancan kuma ana magana horo wani ɗanka ne ya yi laifi ko wani ƙaninka ko wani wanda yake ƙarƙashinka har ta kai za ka sa hannu ka dake shi wani ce to kada ka sa ka daki fuska saboda fuska shine ashraf shine mafi tsadar abin da yake cikin mutum farkon abin da zai fuskance ka in ka gano da mutum fuska ce farkon inda za ka kai idan ka in ka gano da mutum fuska su za ka kalla ba inda za ka kalla gida ka sai ka fara kai saboda ka shi ne a gare shi mutum to kaga in ya samu matsala to ka kayo wa mutum illa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan zarabtu fajtanibul wajha kar ku sake duka dukan mutum a fuska kana iya masa illa ka rasa ka sa ya rasa ido alal misali wajen duka amma da a ce idon wani ya cire shi wajen za a cire idon na fuska yake eh, al'ayi na fil'ayi saboda haka wannan kisasi daban ramuwa daban wannan kuma horo hadisi yana magana kan horo yau sai wannan shi kuma yake cewa shi ya halatta mai takaba ta yi addu'ar samun miji na gari sai hana addu'a ba ita ce neman aure ba neman aure shi ba a yi maganar aure tsakanin miji tsakanin mace da wanda take son ya aure ta shine aka ce ba a yadda ba kada a yi amma don ta yi fata ko ta yi addu'a wannan babu babu laifi lokacin da ummu salama mijinta ya rasu abu salama take cewa ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani bawa da musiba za ta same shi sai addu'a ya ce Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafahu Allah khairan minha annabi yana cewa ba wani bawa da musibar ta same shi ya daga hannu ya addu'a ce ya ubangiji ka ba da lada akan musibar da ta same ni kuma sannan ka mayar min da mafi alkhairinta ce lokacin da abu salama ya rasu sai nake cewa to ni yanzu ina zan samu kamar abu salama ina zan samu wanda ya fi abu salama inda ta cewa khulif li khairan min ina lillahi wa wani ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khulif li khairan min ta ce to amma nabi ya ce in faɗa sai na faɗa sai ko shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko hafiz a abi balta yana neman ya yi masa ya mata magana bayan ta gama ta kaba ya yi mata magana kan zai aure ta sai ta tuna addu'ar da ta yi da cewa Allah ya bata wanda ya fi abu salama to kaga lokacin da take wannan addu'ar tana ce Allah ka bayar min da wanda ya fi shi ai lokacin tana ta ne to sai wannan take cewa malam tana tambaya ne game da matar da ta mutu amma kuma ana mafarki da ita ce tana cewa a biya mata bashi kuma an je an tambaya inda aka san tana karɓar bashin sun ce ba sa ta bashi shine ke tambaya take tambaya malam wai a ba su shawara ya za su yi shikenan tunda ba ba san wa yake binta bashi ne shikenan zai riga ya mutu ya mutu shi mafarki ba dole ne koyaushe su kasance bai zama gaskiya yana iya zama gaskiya yana kuma iya zama kwashe-kwashe yana iya zama wani abu daga shida in sun san wani wanda suke ganin za ta ci bashinsa su je su bincika shi yasa ake so in mamaci ya rasu kafin a yi komai a fara bincikawa a ji in akwai waɗanda suke bin shi bashi don a biya su domin ba ka bincika ba a samu ba shi kenan wannan mafarki ba lalle ya zama cewa ɗari bisa ɗari wai ita ɗin cewa. lallai saka da alkhairi.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 to a madadin shehi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sanu marijan lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda a kodayaushe ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri anas idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.